Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Da fatan masu azumi kuma ana yin ayyukan ibada lafiya. Hadiza kyari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku yau talata goma sha biyu ga watan Afrilun shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanun labaran duniya. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya sake roƙon ƙungiyar tarayyar Turai ta EU da ta kakaba takunkumi kan dukkan bankunan Rasha da kuma dakatar da sayan manta. a karan farko tun bayan shekarar 2017 wani jirgin ruwa da ke dakon jiragen sama na yaƙi mallakar amurka ya kusanci kudancin gabar tekun koriya ta kudu ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ba wani rukunin jami'an diflomasiyanta da ke shanghai umarnin su fice daga birnin wanda ke fama da matsalar karuwar masu kamuwa da cutar covid-19 kana labaran duniyan kenan to a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa a ghana kungiyar amnesty international mai fafatakar kare harkokin bil'adama ta ce cin zarafin mata da 'yan luwaɗi da madugu ya ƙaru Daga jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa shekaru ɗaya bayan ƙaddamar da ayyukan sabon majalisar dokokin ƙasar 'yan kasar mazauna kasashen waje sun fara kiraye-kirayen ganin an shirya zaɓen mutane da za su wakilce su a majalisar dokoki. Muna kuma tafa da shirin noma wanda Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare ke aika mana ta hanyar imel har da ma tasirin azumi albarkacin azumin watan Ramadana. amma duk kafin nan sai a gyara zama domin a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya sake roƙon ƙungiyar tarayyar Turai ta EU da ta kakaba takunkumi akan dukkan bankunan Rasha ta kuma dakatar da sayan manta. wannan kira na zelensky shine na baya-bayan nan a wani mataki na neman ƙarin haɗin kan nahiyar ta turai don ceto ƙasar daga mamayar da rasha ta yi mata yayin da yake jawabi ta kafa bidiyo a gaban mambobin majalisar dokokin ƙasar lithuania zelensky ya ce idan har nahiyar ta turai ta ci gaba da yin hudda cinikayya da rasha hakan zai rika nuna cewa shugabannin ƙasar ba za su fuskanci hukunci ba mambobin ƙungiyar ta eu sun saka takunkumai da dama akan jami'an rasha da harkokin kasuwancinsu su amma suna taka tsantsan wajen dakatar da shigar da iskar gas da man kasar kamar yadda zelensky yake bukata wasu daga cikin shugabannin nahiyar sun nuna damuwa kan yadda ɗaukan wannan mataki zai shafi tattalin arzikinsu saboda yadda suka dogara ka kacokan akan shigo da mai da iskar gas daga rashar a yau talata hukumomin ukraine suka ce dakarun rashar na ƙoƙarin karbe ikon birnin mariupol mai tashar jiragen ruwa da ke gabashin ƙasar. yayin da suke kokarin faɗaɗa hare-harensu a gabashin yankin donetsk a karon farko tun bayan shekarar 2017 wani jirgin ruwa da ke dakon jiragen sama na yaƙi mallakar amurka ya kusanci kudancin gabar tekun koriya ta kudu wannan mataki shine na baya-bayan nan da dakarun amurka suka ɗauka don nuna ƙarfinsu bayan gwajin makami mai linzami da koriya ta arewa ta yi jirgin wanda ake kira uss abraham lincoln ya isa yankin ulsan wani birni da ke kudu maso gabashin ƙasar ta koriya ta kudu kuma akwai alamu da ke nuna cewa mai yiwa ya kwashe har tsawon kwana uku zuwa biyar kamar yadda kamfanin dillancin labarai na yonhap ya ruwaito yayin wani taron manema labarai mai magana da yawun dakarun koriya ta kudu ya ce suna sane da zuwan jirgin sai dai ya ce bai dace ya yi dogon sharhi kan kayayyakin yakin amurkan ba rabon da amurka ta tura wani jirgin yakinta na ruwa zuwa gefen gabar tekun koriya tun a ƙarshen shekarar 2017 lokacin da dangantaka ta yi tsami da koriya ta arewa ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ba wani rukunin jami'an diflomasiyanta da ke shanghai umarnin su fice daga birnin wanda ke gabashin ƙasar china yayin da ake ta faɗi tashin shawo kan matsalar ƙaruwar masu kamuwa da cutar covid-19 umarnin wanda ma'aikatar ta fitar a jiya litinin na zuwa ne kwanaki uku bayan da ta sanar da cewa jami'an nata waɗanda ba a matuƙar buƙatar ayyukansu su za su iya cewa ofishin jikadancin idan suna so. Tunde a farkon watan nan na afrilu hukumomi suka umarci jama'a a birnin na shanghai mai mutum miliyan 26 da su zauna a gida saboda yadda ake ganin karuwar masu kamuwa da cutar ta coronavirus nau'in omicron daga cikin mutum 27,000 da suka kamu da cutar a ƙasar a ranar litinin mafi akasarinsu daga birnin na shanghai suke wanda shine cibiyar kasuwancin ƙasar. matakin kulle da hukumomin birnin suka saka ya sa jama'a suna ta korafi a shafukan sada zumunta saboda karancin abinci da suke fuskanta musamman na kayayyakin ganye labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an jima kaɗan mahmud zai dawo da ƙarashin labaran duniyar amma yanzu bari mu fara daga ghana rahoton da kungiyar amnesty international mai fafatakar kare hakkokin bil'adama ta fitar na shekarar 2021 na nuni da cewa cin zarafin mata ya karu kazalika farmakin da ake kai kaima wasu masu luwaɗi da madugu shi ma ya karu tun lokacin da aka gabatar da ƙudurin haramta luwaɗi da dangoginsa a majalisar dattawan ƙasar sai dai kuwa matakan da wasu jami'an gwamnati suka ɗauka akan fararen hula musamman masu zanga-zanga ya tsananta abinda kungiyar take bukatar da gwamnati ta magance wakilinmu hamza adam na dauke da karin bayani Ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai fafutukan ƙara haƙƙoƙin bil'adama Amnesty International ta bayyana damuwa matuka game da wasu matakan da jami'an tsaron ƙasar Ghana suka ɗauka a kan fararen hula tare da 'yan jarida abin da ya sanadiyar hatsarin rayuka tare da jikkatar wasu. Ƙungiyar na jawabin ne yayin da take gabatar da rahotonta na shekara-shekara inda ta buƙaci da gwamnati ta ɗau matakai domin tabbatar da cewa waɗannan abubuwan ba su faru ba kuma. We call on the state and its institutions to take a critical look at the issues raised in this report and address them Belem a bara ne wasu dakarun soja suka bude wuta akan wasu al'umman zangon Ejira da ke nan jihar Ashanti yayin da al'umman ke zanga-zangar nuna damuwarsu bisa kazamin kisan da an kai ma wani saurayi Muhammad Kaka da aka ce mambar kungiyar matsin lamba ta Fix the Country ne mai fafutukan ƙara hakokin bil'adama a nan kasar mutane biyu ne suka rasa rayukansu kazalika wasu suka fuskanci raunuka masu tsananin gaske sakamakon matakin da dakarun suka dauka. Malam Usama mai tattaro matasan kungiyar matsin lamba ta Economic Fighters League a nan kasar Ghana ya yi marhaba da kiran da Amnesty International ta yi ma gwamnati. Mun rayu da Amnesty International kaskanci da ake yi ma civilians. Don wani Muhammad Kaka an kashe shi cikin dare bayan an je an yi biso ana komowa polisai da yan military suka kuma kashe matasa biyu akwai wani su guda yanzu haka ya rasa kafansa. Sai dai kuwa coordinator raya ci gaban zangonnin faɗin kasar tare da tsakiyar birane kana lauya mai kare hakokin bil'adama a ƙasar? Honorable Ben Abdalla Banda ya ce gwamnati ta bai wa iyalan waɗanda sun ka kwan babu sakamakon harin da sojoji suka kai musu a zangon Ijira diya. An kafa kwamiti ta yi bincike, da kwamiti nan ta kare bincikenta da report ta zo gwamnati ta cire mutane sai na kara kan mutanen da. Ministry of Frontier musamman da ni da wayansu manya-manya na zango mu duka muka je jura. Muka je muka ba su hankuri dangane abin da yawo. Da muka je wurin kuma gwamnati gwamnati ta ba da compensation kamar a ja ba wayanda suka rasa iyalai. To sai dai ba amfani da karfi fiye da kima akan fararen hula kaɗai ne ƙungiyar ta yi Allah wadai a kai ba har da macin kosun fursunoni a gidajen yarin sassa daban-daban na fadin ƙasar abinda mataimakin shugabar babban gidan yarin Kumasi Central Prisons Malam Usman ya gaskata. Kumasi Central Prisons an gina prisons nan idoki e mutane 700. To yanzu akan ne ga muna da mutanen da gidan yarin ga 1911. Kungiyar ta kuma ce cin zarafin mata da kananan yara mata ya karu. Women continue to suffer discrimination and gender-based violence. Kazalika hare-hare akan masu lawaɗi da madugu ya sanansa, da ma tilasa mutane ficewa matsugunansu da gwamnati take ci gaba da yi ya sanya jama'a da dama cikin mawuyacin hali a kasar. Na wanda aka fasa mai dakin shi da yaran shi da kome da kome. Walla da ba abin da ya doci cikin dakin shi. Hamza Adam sashen Hausa na muryar Amurka Kumasi Ghana. a gaida Hamza Adam. To ana tare ne kai tsaye da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashin labaran duniyar. Akalla mutum 25 ne suka rasa rayukansu a yankin tsakiyar kasar Philippines bayan da wata matsananciyar guguwa da ake kira Megi ta haifar da zaizayar ƙasa da ambaliyar ruwa a yankin. Birnin da ake kira Babi wanda ke lardin Leyte shine ya fi fuskantar wannan iftila'i inda wasu mazauna yankin karkara 22 suka mutu sanadiyar zaizayar kasar kamar yadda jami'an tsaro suka tabbatar kazalika ba a ga mutum shida ba a yankin kwalado bayan da ambaliyar ta tafi da su hukumar da ke kai daukin gaggawa ta kuma ce wasu mutane uku sun mutu a yankin dabowa da ke kudancin kasar ta philippines daban mutane ne dai suka fice daga gidajensa a karshen makon da ya gabata sanadiyar wannan iftila'i na matsananciyar guguwa wacce ita ce ta farko da yankin ya fuskanta a wannan shekara makwaciyar guguwa ɗauke da ruwan sama akalla ashirin ƙasar ta philippines take fuskanta a duk shekara firayim ministan sri lanka mahinda rajapaksa ya roƙi al'ummar ƙasar da su kawo ƙarshen zanga-zangar da suke yi wacce ke neman ya soka daga mulki saboda abin da suka kira gazawa da ya yi wajen shawo kan matsalar koma da tattalin arziki da ƙasar ke fuskanta cikin yini na uku a jere masu zanga-zangar suna ci gaba da datse hanyar shiga ofishin shugaban kasar inda suke neman da ya murabus cikin wani jawabi da yawa al'umma kasar ta talabijin Rajapaksa ya ɗora matsalar da tattalin arziki da ƙasar ta Sri Lanka ke fuskanta akan annobar coronavirus. Ya kuma ƙara da cewa gwamnati ta ƙaddamar da wasu tsare-tsare waɗanda za su farfaɗo da karfin tattalin arzikin ƙasar. madalla a gaida Mahmud Lalo da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shekara ɗaya bayan ƙaddamar da ayyukan sabuwar majalisar dokokin jamhuriyar Nijar, 'yan ƙasar mazauna ƙasashen waje sun fara kiraye-kirayen ganin an shirya zaben mutanen da za su wakilce su a majalisar dokoki, kamar yadda wanda tsarin mulkin ƙasar ta Nijar ta yi tanadi. Ga rahoton da Sule Mummuni Barma ya aika mana daga birnin Yamai. A yayin babban zaben da Nishar ta gudanar a shekarar 2016 ne 'yan kasar mazauna kasashen waje suka fara kada ƙuri'a a kasashen da suke zaune domin aiko da wakilai a majalisar dokoki. Sai dai ba a samu damar gudanar da irin wannan zaɓe ba a shekarar 2021 sanadiyar annobar coronavirus. nasarorin da ake gani an samu a yaƙi da wannan cuta a ƙasashe da dama ya sa hukumar zaɓe seni ta sanar da shirin soma ayyukan rajistar a farkon watan janairun 2022 sai dai hakan bata samu ba abinda ya haifar da damuwa alhaji abubakar obama ɗan takara ne a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar mpn kishin ƙasa daga mazaɓin yankin jamhuriyar benin da wannan zaɓe mun shirya shi tun lokacin da aka ce za zo a yi kidaye shine ake kira arulama a wannan sun ce za su yi shi daga kanin wata karshen watan disamba zuwa farkon sha hudu na watan januwari to har yanzu dai abubuwan dai bamu san menene ke faruwa ba ko kuma dai akwai wani abu a ƙasa wanda mu sani ba to wannan zaɓe har yanzu dai ban mu da tabbas saman kanshi. shi Duk da tsaikon da ake fuskanta wajen kaddamar da ayyukan rajistar zaɓe, jagororin 'yan Nijar na diaspora na ci gaba da tada magoya bayan su daga barci, kamar yadda sakataren reshen jam'iyyar PNDS tarayya a ƙasar Belgium Bubakar zurmani ya bayyana mana. Duk ɗan Nijar da yake zamna a kasashen waje, muna kira gare shi in lokacin rajista ya yi gaugawa ya fito komi yake, dan inci ne wa. ba sai an zo an yi zaɓe ba da baya ka ce a ni ba a bani inci na ba to mu yanzu a shirye muke musamman dai a belgique tunda duk mun waye ma magoya bayan mu kai daga cikin kujerun wakilci 171 a majalisar niger dokokin zaɓe sun tanadi kujeru biyar domin 'yan ƙasar mazauna kasashen waje rashin aiko da waɗannan wakilai kamar yadda ake ciki a yau wani abu ne da ke shafar rayuwar irin waɗannan mutane a kasashen da suke zaune yau 'yan niger in mun duba mu cikin ƙasashen da muke matsaloli da yawa ambasada kadai ba za ta yi aikin nan ba dole sai an samu in su jagorori na wa'annan 'yan nijar mazamna duk inda muke ya zamanto sun taimaka ma ambasad domin ganin an shayo kan matsaloli da ake samu yau da gobe da muna kira ga gwamnati wannan zaɓe a samu a yi shi cikin lokacin da ya kamata. Ko da muke goyon magoya bayan gwamnati idan ma aka ce ba za a yi ba sai an sa kafa rondo guda da mu don saboda mu incin mu ne yake kuma na san wannan gwamnati gwamnati ne na demokradiyya ba zai ci hakkin dan adam ba akwai abubuwan da ke damuwa mu kamar yadda abubuwan da ke damuwa yan Nijar da suke a cikin gida shugabannin hukumar zabe sun sha nanata aniyar shirya ayyukan rajista a kasashen da aka keɓe domin baiwa yan Nijar damar morar yancin zabe to amma a yadda har yanzu wasu kasashe ke ɗari-ɗarin janye matakan yaƙi da annobar covid-19 ya haifar da jinkirin da ake fuskanta wajen gudanar da wannan aiki da ke buƙatar makudan kuɗaɗe a yayin da sabuwar majalisar mai wa'adin wakilcin shekaru biyar ke cika shekara guda da soma ayyukanta sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar to a gaida sule mummuni barma wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen hausa a birnin washington dc a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurari mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5 baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com inda za ku rika samun labarai da dumi su yanzu kuma ga shirin Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na cigaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. A jamhuriyar Nijar kungiyar masu noman iraruwan zamani ta kaddamar da shirin samar da wadataccen iri a yankunan karkara da nufin share hawayen manoma a wannan fannin inda 'yan shekarun nan illolin canjin yanayi ke haddasa koma bayan amfanin da ake samu a ƙarshen damuna. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilin ma'aya mai Sulamu Mini Barma ya tattauna mana da shugaban kungiyar manoma da masu sai da iri ta jamhuriyar Nijar, inda ya fara gabatar da kansa kamar haka. Sunana Alhaji Su Mai Zama, Eh, ni ne president na kungiya manoma da masu sai da iri na niger eh, wannan kayayyakin kama eh, kungiyarmu burinmu shine mu zamanto na farko da inda an kace iri a nan kasar niger kenan da noma shi da yada shi shi zamanto mu zama na farko to sai mun samu hulɗa da wannan proje wanda aka ce ma essd sahel system integrated de semence mun kai convention da su na yanda za a kan iri har cikin ƙauye wurin talaka iri da su takin zamani duk kayan noma na kwarai yanzu eh, za a kan sa wurin talaka wannan ko gani eh, wannan shago ne na sai da iri wanda za a doka a kai ƙauyuka wanda aka yi doka da wani wuri a kai wani wuri nan bayan shi kuna gani ga injina nan kuma masu kawa uku shine kuma za a doka wannan taki da irara waɗanda za a je da wannan kasuwar zuwa wannan kasuwar mm. shine muke sa tsammanin kenan an kusanto kama eh, iri na kwarai ingantacce kusa ga talaka ba sai ya tashi ya tai sai gari da aboki ba eh, daga bakin gidan shi ma zai samu shi sai iri na kwarai ya jaraba. ana fuskantar karancin iri ne a karkara shi yasa kuka ga ya dace ku kafa irin waɗannan shaguna eh ana fuskantar karancin iri sosai ma tunda mai yawanci manoma ko suna da kuɗin suna son su sa iri ba su san inda za su samu shi ba Eh, kuma da shirtu iri kama na irara waɗanda ingantacce waɗanda suka hito daga ma'aikacin na bincike waɗanda masu hankurin kwari wannan kuma masu gauka to mai yawanci manoma ko suna da kuɗin su san inda za su za su samu shi na kwarai ba eh, iri yana da mahimmanci sosai har dai ga kasan mu kamar irin ta Niger to dan menene ake samun kamar in kun doka irin waɗanda kamar kartu waɗanda na cellular na telefon a cikin ƙauye a ce shi iri kuma da adda mahimmanci ga manomi ba a samu shi can to cikin wannan yunkurin ne muka samu da haɗin gwiwa na wannan proje da muke son shi ma iri zamanto manomi bakin gidan shi yan ma an ruwa zai tashi ya biya shago ya ɗauke shi ya ta yi gona shi eh, kama eh, sanda ce guda mai buge eh, zomo uku ko hudu gashi shi zamanto dai iri ingantacce kaga mai sai da irin kuma ya zamanto manomi mai dan karamin karhi zai samun shi cikin 'yan sakuna kankana in dala 60 gare in dala 100 gare zai samu sai yannan kuma zai samu shi daidai lokaci tunda za a kan shi tun daga wuri yanan manomi ba sai lokaci ya kule ba yana aka yi ada kuma yannan waɗannan waɗanda za su da irin nan da masu tukin waɗannan injunan da masu hakon shagunan nan za a ba su horo na musamman yadda za su rika waye manoma kai na kusa gare su ga yadda ya kamata su yi da irin ga yadda ya kamata su yi da takin zamani duka dai kama abin da ake ce ma paketi technology alhaji iri suna ya tara kamar wani irin nau'in iri ne ke da kwai muna so a fayyace mana na wace irin ci maka ne eh duka irin rana noma wanda muke yi na niger noma na ci haci wake dawa wani miyan guro duka to kuma akwai haɗin gwiwa da muke nan muna yi da kuma eh, kamfanoni masu irin waɗanga na noman rani duka su ma irin rani waɗanda sai mun jaraba mun gani suna da mahimmanci ga yanayin mu kuma suna da amfani ga manomanmu duka kenan a takaice dai duk abin da iri ya zamanto ana noma ga karkara duka in allah waɗannan irin ingantacci Eh, nan gaba kaɗan ba za su zama matsala ba a same su ƙauye. idan an shafka irin wannan nau'i na iri da kuke son ku isar da shi zuwa ga al'ummomin karkara um, kamar zuwa wani lokaci za a iya cewa za a iya fara cin amfaninsa e kama iri kama yankun ɗauka iri na hace eh, yanzu alhamdulillahi game da ma'aikaci ne na bincike iri na hace ana samun iri mai kwana 60 ana samun mai kwana 70 wake ana samun mai kwana 45 duk kama irin waɗannan iraran ne kuma waɗanda a da shimirin hori kenan kaga damanan mu yanzu yanayin ta ba wani daɗiya take ba mahi yawanci kwana hamsin kwana arba'in da an yi ruwa an tsaye da ruwa to mahi yawancin waɗanga iraran in dai sun samu kwana arba'in kwana arba'in da biyar cikin ɗanyi to in allah da za a duba a ce su. tunda mahi yawanci su shagunan in an aje su kamar ga karkara an samu wani ƙauye an aje su eh, ba a zahin ɗoka su kenan da ya zamanto kuma mahiyancin eh, manoman mu suna cin kasuwa ta kauye kauye kowa san da akwai kasuwa ta sati sati to sai mun kai wannan lisahi a samu wannan injinan waɗanda ake yawo da su da kasuwa zuwa kasuwa kenan ya je wannan kasuwa kuma za a aiki da haɗin gwiwa da rediyoka na kawai kawai wannan na karkara suna iya cewa ma kama ranar kasuwa kaza gari kaza ana zuwa da irara a faɗa mutane kenan kaga in manomi ya tashi da gidan shi zai tashi ya tai shirye wannan shi an mawar waɗannan injunan da kuka gani su ko da wani lokaci suna yawo ne cikin karkara da kasuwa zuwa kasuwa ko da gari zuwa gari don su samu su kai mutane iri na kwarai da sauran abubuwa na doma ga su. Wannan tsari zai shafi wacce jiha kenan? Eh wannan tsari eh, yanzu dai eh, wagga fazi din zai shafi eh, jiha biyar a nan region biyar. shine cewa da tilibiri da yamai da doso da tawa da agadas masu sauraro a nan zamu da sai a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakon namu alhaji yusufu mai zama da kuma wakilin maya mai sulamu mini barma sai kuma jule leathers gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauki da bada umarni ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Madalla yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar imel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين sunana Mustapha Dandumi daga masallacin Mu'az bin Jabal da ke nan Kano a Najeriya. yau za mu magana akan abin da ya shafi azumi wanda yake yinsa zai shigar da shi aljanna ya zo daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da ake cewa da shi abi umama yadda Allah ta tabbata a gare shi ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi ya rasulullahi shiryar da ni a bisa wani aiki wanda idan na aikata shi zai shigar da ni aljanna kai tsaye sai annabi sosalan ke cewa da shi alaika bisawm lamisu lalahu ina horanka da yin azumi babu kamar azumi nan fa mu kalli waccan kalma wadda ya zo wajen annabi sassalin ke cewa ya rasulallahi gaya min wani aiki wanda in na yi shi kai tsaye zan shiga aljanna sai ce ina horanka da azumi babu kamasa to yan uwa wannan kalma da annabi sassalin ya faɗa akan azumi duk wanda ya ji wannan kalmar kuma ya ga gindina nauyin ta fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam na san ba zai yi sakaci ya wato koma baya akan me yin azumi ba Karshen burin musulmi gaba ɗaya aljanna duk abin da kake aikatawa burin ka ne ka shiga aljanna to amma kaga wannan sahabi abu umama da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa cewa ya nuna masa aikin da in yayi shi zai shiga aljanna sai ce ina horanka da azumi domin babu misalinsa wannan babu misalin nasa yake nuna mana cewa duk abin da mutum zai musamman a wannan watan idan ya shigo to babu fa kamar azumi lallai lallai abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake alfahari da shi kuma yake son sa a wannan watan shine yin azumi azumi idan wannan wata ya shigo dalili domin mu samu wannan falala ta samun shiga aljanna wannan yana nuna mana cewa yin azumi kadai hanya ce tiryan tiryan wadda za ta saka ka aljanna azumin ka yi kokari ka kiyaye shi da ka'idoji da dokokin da aka sa a cikin azumi muna fata dukkanin musulmi za su dage su yi kokari su yi azumi su kyautata niyyar su domin su samu shiga aljanna saboda haka Allah ya amfane mu da abin da muka karanta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To madalla masu sauraro sai a mana dan afuwa yanzu kan ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar imel. wasikar mu ta farko ta fito ne daga abubakar ankuri lakwaja da bala na yashi lakwaja jihar kogi suka ce dama mun kosa da jiran mataimakin shugaban kasa farfesa yemi osibanjo da ya fito ya bayyana aniyarsa ta tsayawa neman shugabancin kasar mu najeriya domin shine mutum na tsatse kamili kana wanda ya san inda ke wa al'umma susa waɗannan halayen kuwa sun nuna a 'yan shekaru bakwai da rikon makami na mataimakin shugaban kasar najeriya 对呀。 sai sako na gaba daga sani muhammad cindo unguwar karofin madaki a jihar Bauchin tarayyar najeriya shi kuwa cewa ya yi salam voa hausa tabbas zaman hari da ya laƙumi rayuka da dama da wasu 'yan bindiga suka yi a jihar filato babban abin bakin ciki ne da takaici ya kamata gwamnatin najeriya ta ƙara ɗaura ɗamarar yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda don kawo ƙarshen su ya allah ka kawo mana ƙarshen ayyukan 'yan ta'adda a ƙasar mu najeriya da nahiyar mu afirka da ma duniya baki daya amin sun amin. Sai sakonmu na ƙarshe na haɗin gwiwa ne daga Babandi Mamman Bandi. da isufu suleiman madattai da hamidu kalla labuwa da ali sarkin yaƙi daga ghana suka ce mun tir da allah wadai da harin da 'yan bindiga suka kai a wasu ƙauyuka hudu da ke ƙaramar hukumar kanam a jihar filato muna addu'ar allah ya kawo zaman lafiya mai ɗorewa baki ɗaya albarkacin wannan wata mai albarka to mun gode ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyinku. yau a gaida Hanifa, yanzu kuma ga labarai amma fa a takaice. shugaban ukraine vladimir zelensky ya sake roƙon ƙungiyar tarayyar turai ta eu da ta kakaba takunkumi akan dukkan bankunan rasha ta kuma dakatar da sayan manta wannan kira na zelensky shine na baya-bayan nan a wani mataki na neman karin haɗin kan nahiyar ta turai don ceto ƙasar daga mamayar da rasha ta yi mata yayin da yake jawabi ta kafa bidiyo a gaban mambobin majalisar dokokin ƙasar lithuania zelensky ya ce idan har nahiyar ta turai ta ci gaba da yin hudda cinikayya da rasha hakan zai rika nuna cewa shugabannin ƙasar ba za su fuskanci hukunci ba mambobin kungiyar ta eu sun saka takunkumai da dama akan jami'an rasha da harkokin kasuwancinsu su amma suna taka tsantsan wajen dakatar da shigar da iskar gas da man kasar kamar yadda zelensky yake bukata a karan farko tun bayan shekarar 2017 wani jirgin ruwa da ke dakon jiragen sama na yaƙi mallakar amurka ya kusanci kudancin gabar tekun koriya ta kudu wannan mataki shine na baya-bayan nan da dakarun amurka suka ɗauka don nuna ƙarfinsu bayan gwajin makami mai linzami da koriya ta arewa ta yi jirgin wanda ake kira uss abraham lincoln ya isa yankin ulsan wani birni da ke kudu maso gabashin ƙasar ta koriya ta kudu kuma akwai alamu da ke nuna cewa mai yiwa ya kwashe har tsawon kwana uku zuwa biyar kamar yadda kamfanin dillancin labarai na yonhap ya ruwaito yayin wani taron manema labarai mai magana da yawun dakarun kore ta kudu ya ce suna sane da zuwan jirgin sai dai ya ce bai dace dogon sharhi kan kayayyakin yakin amurkan ba To masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu a daidai wannan lokaci. Sai kuma idan Allah ya kai mu shirinmu na dare, wato karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. Za mu dawo muku da wani sabon shirin. Kafin mai sallama da ku ga sakon ta'aziyar rasuwar Hajiya Salamatu Muhammad, matar Dokajin Misau, Jalam Yahaya, wadda ta rasu a Bauchi. Allah ya kanta da rahama ya kuma ba da dangana. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya na gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta hada shirin sai injiniyan namu na yau ni Hadiza Kyari ke cewa sai mu haɗu a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu sai dai kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.